dandalin VOA. A shirinmu na duniyar fina-finai, a yau shirin namu na musamman ne domin kuwa filin ya samu bakoncin jarumi Adam A. Zango. wanda aka fi sani da Yarima a film industry ya ce rashin aikin yi ne ya shigar da shi masana'artar fim, bayan ya kammala karatunsa. To Malam Adam ya abin yake ne? sai na gato da maimakon zauna haka kawai ina zauna gari banza ko yawon banza na gato ga sana'ar da ta dace da zan iya yi saboda na yi practicing din shi a makaranta lokacin na gato bari in shiga me ka a makaranta eh to ban iyakaci na secondary school kuma art class nake so muna yin ah, wasanni raye-raye kaɗe-kaɗe a makaranta a wannan lokacin kuma na ɗaya daga cikin shugabannin social club a wannan makaranta sosai na ga na kware wajen yin waɗannan abubuwa sai ga to zan iya yin fim bari in gwada in gani shine na shigo kuma Allah ya taimake ni kin ga yadda Allah ya maida ni yau shekara kamar shekaru nawa kenan akalla ana neman shekara goma sha uku yanzu da fara fim tun da kuruciya kenan tun 2001 a idan kamar kuna shooting wani hali kake tsantar kanka a wannan lokacin duk abin da aka bani a cikin film role kenan na karanta script din ya ce in zama shi nake zama idan kuma lokacin da director ya katun ya dawo adam ya zango na hin cigaba da rayuwa ta yadda yake amma idan a barawo na ke yana ce min actor sai in koma barawo na gaske wanda yake dauka cewa eh na taba yin satan ba kuma ba a taba ba kuma ba a taba ba an dai taba yi mana kowa idan babu shi ta dan ajiya ya dan dauki naira biyar su lai biyar <laughs> bayan ga fim kuma fara koyon kiɗa lokacin da na shigo masana'antar saboda fim na zoyi to amma fim ɗin sai bai samu ba saboda shi fim a wurin namiji yana da wahalar buwa saboda sai an yadda da kai ko kuma kana da ubangida mai karfi sannan za a iya saka ka a wannan lokacin ni kuma bani da ubangida mai karfin da zai saka na a fim kai tsaye na yi yarinta a lokacin inda nake kuma studio ne guda na kiɗa da Ibrahim Danko yake yi a wurinsa kuma na fara ganin yadda ake kiɗa har na koyi kiɗa so daga wannan koyin kiɗan da na yi ne yau wannan mawaƙin ya zo jibi wannan ya zo sai na zama mawaƙi a wannan lokacin kuma duk waƙar da na yi sai Allah ya sa ta karɓu. Kenan waƙa ka fara yi kafin ka fara fim? Sai da na fara yin waƙa sannan na fara yin fim. To da ka tashi shiga harkar fim ɗin ka samu ubangida ne ko kuwa? A wannan lokacin da na rasa wanda zai saka ni a fim. Mm. sai na kokari na tara kuɗi na da kaina wanda ke zuciya ta ke bayan na dan tara kuɗi na na fito da su na nemi abokan da suke eh, tare da ni na ce zan yi fim na aka nemo labari aka nemo director aka nemo jarumai aka biya su aka fita aka yi wannan fim din mai suna sarfani a wannan lokacin a lokacin da ne wannan fim din ne wasu daga cikin masana'antar irin su ah, alinuhu na jasi sb jakara ah, bauni suka gano cewa e wannan zai iya cin abinci a cikin wannan harkar saboda ga abubuwan da ya a fim din da ya yi da kansa bari mu gwada shi sai wannan ya ɗauko script ya bani Nuhu ya ɗauko bauni ya ɗauko dukiya duk da su da duka suka sassaka na cikin fina-finan daga nan kuma sai kowa wannan ya ɗauko ya bani wannan ya ɗauko ya bani so abin da yasa na karɓi da sauri da taimakon Allah wannan lokacin saboda suna na yayi nisa a duniya a kiɗa duk fim idan ya zama hit ne blockbuster wanda duniya ta sani za a ga kiɗa adam e zango sai kuma a ganna a fim jarumi adam e zango a eh, wannan filafilai da kai wacce za ka iya cewa wannan ita ce bakan damiyata a cikin fina-finan da na yi bakan damiyata ita ce ahalar kitabi hmm. dalili kuma shine na samu lada na musuluntar da akalla mutum za su kai guda bakwai da waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba so da haka wannan fim ɗin shine bakan damiya a wuri na su kwana na aka baka lambar girma a jami'ar bayero ta kano lambar girma da aka bani ko in ce nazarin waka ta da aka yi ba kan fim bane akan waka ce mai suna gumbar dutse wanda ta kunshi abubuwan da suka a shafi lalacewar rayuwa da kuma abubuwa da ake aikatawa a wannan zamanin da na faɗa a cikin waɗannan a cikin wannan waƙar ita ta ba da damar a yi nazarin waƙa ta kuma aka kira na jami'ar bayero aka yi nazarin ta. Ragaye dutse ajalin mai zai adam mai canza ne nasa na sama ke take na karkasa. Babu imani a zuciyar yanzu. kowa ta zake da kunja adam zango dan hmm, cika da kirgo ku saurara ku ji zancen abin da zango ya hango eh, na faɗa na ƙara dan adam bayi sauran Allah sannan a cikin su galilan wasu ke aikin Allah wasu sun samu duniya suna ta ɗimban daula wasu ko ba su da komai kullum idan su da kwalla sai eh, mu taimaka dan ruwa mai to a cikin filafilan ka samu Ba zan iya tuna shekarar da na fara samun best new koma ba amma dai a the best actor kalla ina da na kwankwasiya ina da na city people ina da na za su kai guda biyar dai wanda na sami best actor wasu na manta a waɗina za su kai guda goma ina da burin ka tsara filafilan hausa fulani kai kamar da nollywood ko a iya hausa fulani kai eh to gaskiya ni ina kallon hollywood ne ma ba nollywood ba saboda abin da na saka a rayuwa ta kenan na iya fim ina hangen hollywood ne ko bollywood in je in yi fim tare da su irin wanda nake yi na hausa fulani da yare na ba wani yare ba ba kuma da wasu mutane ba to jarumi adam allah ya cika buri za ka gabaita sai hala rayuwa sai da haula da mutum ba akwai illa eh tabbas ba akwai matsala burin kowa dai daula gumbar dutse igiyar ruwa mai sarfe ragayar mhm. dutse ajalin mai daki sai jigo e. iyaye dole ku yi tsari ku dinga bincika 'ya'yanku ku yi tarbiyyar 'ya'yanku waɗanda Allah ya ba ku ku kaunaci 'ya'yanku sai Allah ya ji tausanku yari mafaɗan zango su ce ka wai dan ka faɗa kai kyale su da girman su ma kowa ya san su mai son ya ji sunan su ya bela zan zanzanin su a a zango da ka bar su dan nema aina san su zango mai zamani an sa'ar dandalin VOA daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.